وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من الخزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin dalibai mai komai mai cikakken iko wanda ya fara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis 25 ga watan jimadar kula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da talatin ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu kane dauda wanda ke ba talatin da tara yakubu avenue daura da baladi maro da wani mijiyar kaduna wannan ƙasa ta mu Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka عقيدة أهل السنة والجماعة مع الشيخ محمد صالح المسلمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة إذا كفانا شافنا عشرين كثير كثير مبانا كراتو وانا لتاتي وانا شيء مجلسنا كراتن دهولو لا متاشي في دي كما الزمان يكي سوى ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجليل وأن نخير قلوبنا من الغل والحقد والحقد على أحد منهم لقوله تعالى فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى قال يقول بياني أكن صحابة مزان الله صلى الله عليه وآله وسلم cewa wannan shi ne aƙidan ahlus sunnati wal jama'a akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ababen da ya gudana tsakanin su na jarabawa tsakanin علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين bayan malam ya nuna mana cewa a ciki mun yi karatu a makon da ya gabata a cikinsu akwai wanda ya yi ijtihadi ya dace a cikinsu kuma akwai wanda ya yi ijtihadi ya yi kuskure dukkansu suna da lada ba wai sun yi bane da dan san rai wato sun yi ne akan ijtihadi wannan kuskuren da ɗaya daga cikin su ya samu ko ɓangaren da suka samu kuskure Allah ya riga ya yafe to yau za mu ci gaba daga nukfar da malam yake wa nara annahu yajibu an nakuffa an masawihim a aqida mu da sunna wal jamaa muna ganin ibada ce annahu yajibu ya zama wajibi an nakuffa an masawihim mu kame akan wato laifukansu ko kuma munana na ayyukan da suka yi wanda ya faru cikin kuskure tsakaninsu. Fala na tsohon illa bima ya tafi kuna hulinan tsanani. Ba za mu ambaci sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sai da abin da suka cancanci ambatansa da shi ina sana'in jami'a na yabo mai kyawu a kansu wa an nutahhira qulubana kuma mu tsarkake zukatanmu min al-jinni wal shirki daga kwafi da kiyayya a zukatan mu kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ahadin minhum akan ɗaya daga cikin su bi ma'ana dukkan su ko da ɗaya daga cikin su ne baya halatta ku ji muna kinsa ko mu musamman ya kwafi a zukatanmu a kan ɗaya daga cikinsu. Saboda hadisin Abu Sa'id da Al-Khudri, Allah ya a gare sa, Abu ya fitar da shi a cikin Hidayatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, haka Imamu Abarani ya fitar da shi a cikin Mu'jamul Wasif. Cewa manzo ana sallallahu alaihi wa sallam ce la tasubbu ahadan min ashabi. Kada ku zaki ɗaya daga cikin sahabbai kaga to ina ga wanda ba shi ambatan su da yawa ɗaya daga ciki da mazaje shi haka maza Allah ya ce ɗaya daga ciki kan mazaje shi a wata waya daga Abdullahi dan Umar al-Khattab Imamu Tabarani ya fitar da shi a cikin Murjam al-Kabir da Murjam al-Wasif haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu ashabi kada ku zage sahabbaina man sabba ashabi ku kan zage sahabbaina وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين tsinuwar Allah ta tabbata a kansa tsinuwar mala'iku ta tabbata a kansa tsinuwar mutane rankata kafin na duniya ta tabbata a kansa ka mutumin zai sha kuwa ina ba ta gani na san wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fade ta kuma ga hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza ukira ashabi fa idan an ambaci sahabbaina bi ma'ana ababan da ya gudana na tsakanin su na rashin jituwa ku da kuka zo a bayan su wanda ya Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada ku saba ku kane bi ma'ana kada ku kusa ku aibanta ɗaya daga cikin su wannan shi wannan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan shi ne ma ce mu a aqida mu ta hali sunna wal jama'a wajibi ne mu su ya gona kuma mu tsarkake zukatan daga cin kwaɗi ko tsiyayya ɗaya daga cikin su kaga wannan raddi ne na farko ga khawarij saboda sun kafirtar da Ali bin Abi Talib sun kafirtar da Muawiya haka dai ke na biyu raddi ne ga shi'a shi'a su kuma sun kafirtar da sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga makiyan su banda guda uku wasu suka ce hudu wasu suka ce goma su ne kadai ba su kafirtar da su ba kuma ba su ne musu ba ina ba ta an gane sannan raddi ne har ila yau ga annawasif su kuma saboda shi a ta fada wajen tsine wa sahabban manzana ga baki daya su kuma sai suka ce to su duk wanda shi a ta nuna tana su to su kuma a wurin su abin kiyayya ne matan guda goma da shi a ta zaba su ce su ne mutane su kuma da wasu suka ce su kuma a jinsu ba mutane ba ne kaga البدعة تزال ولا يزال البدعة ببدعة أنا كتبت بدعة أما باء كتبت بدعة دوت بدعة su shi a sun yi bid'a su suka kafartar da sahabbai su kuma na wasu da suka tashi su ma sai suka yi bid'a su suka ce to duk waɗanda shi a ce kafirai ne su a wurin su musulmai ne ce musulmai su kuma ba musulmai ba a gaba cinyan ba baya kaga hadisin Abu Sa'id al-Khudri bi ya taba wa'atan haka subbu ahadan min ashabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku zaki daya daga cikin sahabbai na kaga wannan ya kulle duka wannan magana ya taba maganar shi'a ya taba na khawarij sannan ya taba nawa na wasi wa'anda suka ce duk sahabbai musulmai ne banda waɗannan da shi aka zaɓa da musulunta da su a wurin su ina ba ta gane to kada mu sanya kwafi ko kiyayya a cikin zukatanmu ka ɗaya daga cikin wa'annan sabon maza Allah gaba ki da su duk wanda ka ji yayi haka to lallai wannan mutumin cikin wurin Allah ta tabbata a kansa da na mala'iku da mutane da baki ɗaya amma da wannan shi ne malam ya ce a wa an nufashira qulubana mu tsarkake zukatanmu ila da khisi wal-hib daga kwafi da kiyayya ala ahadin minhum ɗaya daga cikin sahabbai ya kauli ta'ala fihi saboda malam Allah madaukaki dangane da sahabbai yace la yasawi minkum man tafaqa min qabl al-fath wa qatal sababu nuzul al-aya shine rashin jituwa aka samu tsakanin Khalid bin Walid da Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf abokin kasuwanci ne na sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya musuluntar da shi ya musuluntar da Usman bin Affan ya musuluntar da Zubair bin hawa ya musuluntar da Farha bin Ubaydillah ina ba ta an gane bayan wajen shekaru goma sha a yi sha uku a makka sannan aka ƙara bakwai a madina idan ka haɗa ya zama na eh? shekara ashirin sai da aka shekara ashirin da musulunci Khalid bin Walid da musulunta A za akwai tazara ko to sai aka samu rashin jituwa tsakaninsa da abdulrahman bin Auf sai Khalid bin Walid ya faɗi magana mai kaushi akan Abdurrahman bin Auf shi ne sai manzo Allah ya wannan hadisi yace la asubu ashabi da ku zaki sahabbaina kaji ba ki ga wannan sai ce law anna أنفق مثل أهل ذهبا ما بلغ مد أهلهم ولا نصيب. كم كسكولة كذا يسعى بينا. da ɗayan ku ake wa magana Khalid bin Walid zai ciyar da tsurar dukiya a musulunci wanda za a tara ta ta yi dala kamar girman dutsen uhudu bai kai rabin mudun da Abdurrahman bin Auf ya ce wa musulunci ba balle mudu ɗaya sai kuma Allah ya ƙara tabbatar da wannan hukuncin da azala ne ya Allah ya saukar da wannan ayar la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fajr ai an anfaka min qabl al-qatl wanda ya ciyar da dukiyarsa kafin sulhu hudaybiya al a nan ana nufin sulhu biya saboda shi ne aka yi shekara ta bakwai kina fata an gane wanda aka yi shekara ta bakwai to wanda ya ciyar da dukiyarsa a musulunci kafin sulhu hudaybiya la yastawi minku ba zai zama daidai daga cikin ku ba darajatan waɗanda suka ciyar da dukiyarsu kuma suka yi yaki da dukiyarsu da rayukansu kafin sulhu da biya na abamu a darajatan su suka fi daraja mai girma a wurin Allah من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا daga wa'anda suka ciyar da dukiyarsu bayan sulhu da kuma suka yi yaƙi bayan sulhu da biya هذا خالد بن وليد في الله شيء وكلا وعد الله الحسنى تذكر أجر ولده الله يغز القول الجنة هذا ذكر في الجنة الجنة أما بدرجة سمي ما دي بني سمون ولينا نسابقين لإنفاقي يقومني بياكي أما يقول to a cikin su fa kenan Allah ya fifita wani kan sashi duk da Allah ya mutu alkawari dukkan su ƴan aljanna ne kuma ya mutu alkawari ya yafe musu duk kurakuran da rasu amma manzo Allah ce kada su kada wani ya zaki wani a cikin shi to ina ga wanda zai zo a bayan su wanda shi ne ma san darajar sa a wurin Allah ba idan matsayin sa a wurin Allah ba ibadin da yake yi Allah ya karba ko bai karba ba duk bai san wannan ba amma ya buɗe bakinsa ya ajiye yayya da kafi a zuciyarsa a kan safai kawai wannan kaga wannan yana ƙara tabbatar maka da sabiki. to sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tarje da suke yi kuma shi ka a addini duk kyawun abin da za ka yi inda ya kamata na safai ba to ba su kyau bane ba ne kyau bane a wurin Allah saboda Allah ce fa in amanu bi mithli ma amantum bi haka ne ita idan ku wato yana magana ne da kristoci da yahudawa da mushrikai in suka yi imani da irin imanin da sahabbai suka yi Allah ce haka ne ita tabbas sun shi fa in da wannan ko suka tura baya suka ci imani irin imanin sahabbai inna ma hum fi shiqaq irqa'atan suna cikin ƙasa suna cikin samari suna cikin rudani wanda ba Allah da manzansa su kai da shi amma abin da ke ci idan ka nuna a yau abin da sahabbai suka yi ijimali tabi'ai suke yi jima'i? atba'u tabi'i da suke yi ijimali tun daga wannan lokacin har zuwa zamaninmu na yau sai wani ya zo wai saboda yana so ya karanta wa kirisoci rai sai ce maka wai babu laifi idan ka buɗe baki ka cewa kirista happy christmas ko happy uh, good friday ko kuma happy ita uh, monday ko sunday ba zama musulunci sun yi ittifaki haramun ina ta an gani. musamman ba imamu ibn qayyim al-jawziy ya rubuta littafi akan wannan amma shi wannan ahkamu ahli zimma dalilin littafin tabbaya akai masa akan jijiya da kafirai ke badawa yaya dokokin da ke karkashi ne dalilin ya rubuta wannan littafin mujallar gida hukunce-hukuncen da ke rataye ga waɗanda suke kiristoci ko yahudawa Allah ya kaddara muna rayuwa tare da su kana bukatar wani abu sannan ga nassi karara na ayoyi na qur'ani na farko ne Allah madaukaki da ya tashi siffanta mu'minai ce wallazina la yashhaduna su'a fa idza marru bil lawi marru kiram mu'minai sune waɗanda la yashhaduna su'a as-sura suka tadda wurin da za su girma ana irin wannan wargin marubucira ba suna wucewa cikin karanci ko waiwayen wurin ko su kalla ba ta yi wucewa ciki malaman tasiri kamar yadda imamu imamu al-mufassirin ibnu jarir ne tabari ya zo kan wannan gaba a cikin tafsirin daga wannan aya a cikin suratul qur'an sai na kanto magana daga abdullahi dan abbas akwai ɗalibansa mujahid bin jabal shi ma ya tafi da wannan fatawa akwai sawus akwai muhammad bin sirin akwai kuma abu na'ariya dukkan su sun tafi akan cewa allazina la yashhaduna sura akan cewa abin da ake nufi a ayyadul mushrikin ne ta mushrikai sannan da hadisi karara wanda ana tsammanin ya nakalto ta Imam Bukhari da Muslim suka rawaito a cikin sahihinsu. su ana ba da labari kalima Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a Madinata wa hum yace Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo garin Madina wa lahum yawmani yal'abuna fihima mutanen Madina suna da wasu ranaku guda biyu suna wasa a cikin safin jahiliya sun samu zuwa musulunci tun lokacin ana ba kusanci kuma kara sai manzo Allah ce ma hadani yawman kai kama ba zan kwanaki guda biyu menene shi kuke kuke a cikin tsoro sai suka ce yawmani fil jahiliya nal'abu fihim kwanaki ne guda biyu a lokacin jahiliya maguzanci kafin zuwa musulunci mara wasa ne a ciki kawai shi ne yanzu ma muke wasa sai manzara ce kalli abdara Allah lakuma bi khairin min tilhuwa Allah ya canza muku daga ga wanda suka fi su alkhairi yawmul eid al-adha wa yawmul fitr eid al-fitr ranar eid layya da kuma eid karamin Allah Allah ya canza muku da wannan ku arwa ba kaga wasa suke yi ko amma ba za Allah ce Allah ya canza musu da me ranakun da suka fi wa'annan ranaku abu wannan yana nuna maka tsarara sannan ga hadisin da imamun da haƙi ya fitar da shi a cikin sunan al-kubra ta fa isnadi din kaskace sayyidina Umar dan Khattab yake cewa la tadkhulu ala al-mushrikeen fi kanaihim kada ku shiga wurin kiristoci a cocinsu yau wa idihim ranar da suke idi ya ku shiga wanda ne idin su wannan kwanakin da muka ambata ko yake kan ku shiga inna summa tanziru alayhi aw saqtu tanziru alayhi shi na Allah yana tabbata a kansu yadda kafin ka shiga kuma ba Thank you. kaga me yake so ya nuna maka yana so ya nuna maka ba daidai bai. sannan ga sabi ibn Qahhar hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan dansa wani mutumi ya yi alwashin cewa zai yi alwashin ta a wani wuri sai manzo Allah ya ce masa hal fiha idun min a'yadin a'yadin mushrikin inda za ka je ka cika wannan alwashinka akwai wani kiji celebration nan na mushrikai wanda suke yi a wannan wurin sai ce a ah, suke auki da nan da cika alkawalinka ka ga wannan da yake so nuna maka ne ka ka ne a wajen duk inda suke yin ibadarsu ko suke fice na shekara ko na sati ko na makamancin haka musuluncin mu ya hana Allah madaukaki ce ya yi wa ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati فقد كفروا بما جاءكم من الحق kai tsaye Allah ce kada ku riƙi makiyana inda Allah da makiyanku majibarta al'amura tulquna ilaihim bil mawadda kuna jefa musu kauna da soyayya kuna nuna musu ai yanzu akwai abin da musulunci ya karantar da mu na mu'amala duk abin da yake da alaka da ibada in dai nasu ne musulunci bai daga kafa a kai ba shine akwai rigidity a wurin shine robo area ne amma mu'amala ta yau da gobe yana makwabcin ga musulunci ya ce kai mu'amala kyakkyawa da shi ya'yansa ba su da kuɗin makaranta musulunci ya ce ka taimaka masa in kana da hali ina ba ta gani ba abinci a gidansa wajibi ne a matsayin da ruwan mafci shi ka taimake shi an gane an koro yaransa daga makaranta wajibi ne in kana da hali ka taimaka ka biya masa amma in ya shafi ibadarsu musulunci bai taɓa kama kai shi kada mu ce za mu yi abun wai da za mu faranta musu rai walan hankali ya kan yahudu walan nasara hatta hatta tattabi a millatahu Allah Yahudawa da Nasara ba za su taɓa yadda da kai ba ce ka fita daga addininka kada ka ce za ka faranta musu rai a'a mu addininmu addini ne wanda ya karantar da mu komai a rayuwa. Abin wannan abin da ya haɗu da kuki na ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tashabba bi qawli fa huwa minhu duk mutumin da ya kamaici ceniya da wasu ina nufin Yahudawa da Nasara to shi ma yana daga cikin kai daga cikin su wannan hadisin Imam Ahmad kenan Da wata ruwaya sai Imam Tirmidhi da Nuruddin al-Haythami ya fitar da shi a cikin majmu'ul zawaid wa mabul fawaid haka Imam Tabarani ma wala ta'awadu ala al-ismi wal udwan ku yi taimakekeniya a wajen biyayya ga Allah ka kuma tsoron Allah kada ku yi taimakekeniya akan saba wa Allah da wuce gona da iri akan addinin Allah wannan yana da cikin wuce gona da iri ba ka sami shi ina ba ta gane wannan tarbiyya ce ta mu in ya ce maka za ka ce a'a addini na ya hana shi kenan sai ya bar da addini ko a wanda ba yake da alaƙa da biki ta addinin su musulunci ya ce bai ɗaga maka kafa sai wasa da shi saboda kana ƙara ƙarfafa su ne a kan kafin da suke shi wanda suke yi a kai wanda kai addinin ka ba ne ba ne na farko ka ce Christmas kaga na farko dai addinin su shi ma ai barbara ce amma ranar da aka haifa da Isa muke rana ce ta mushrikai masu bautan wuta suke buki na shekara a ashirin da biyar ga watan Disamba sai suka dawo a cikin littafin an ce a haifi shi ne a Septemba don masu tara ga watan Septemba idan suka yi alaya da su a ce to a dinga buki duk shekara ashirin da biyar kaga addinin zama an kirkiro ne a kai zuwa cikin encyclopedia na wato Roman abin wannan to ya za a yi a ce kai kuma ka zo kana abin da addinin gama ma bai yadda shi sannan a zo a ce good friday ko da ita sunday da ita monday kawai su wannan duka wannan sai ne yake da alaƙa da ibada su sai ba ko azumi yake ba wanka da azumin sa an gani ba wanka ne saboda ibada ne mutumin ya ce Allah Allah Allah ɗa Allah uba ko da ruhi mai barki kaga abu uku alabata ukurumi shine zama Allah guda daya kai kuma Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha wanda suka ce Allah uku ne uku ne sun kafirta kai kuma ka mu kana musu ne kana karfafa su akai kana ce musu a ah, san duka za kaza kaga me kake kana encountering waye kenan wanda ya ce abin da suke akai ba kyau ba. Amma wannan shi sa imamu malik kamar ibnu mas'ud da na Kanto daga malamin sa imam malik akan cewa yace al'ummar nan a wannan al'ummar da za ta gyaru sai abin da gyara farkon ta ne kun abin da ke aqidatul wala wal bara so dan Allah da ke don Allah a wannan babu musulunci bai daga kafa amma a babu mu'amala musulunci ya gaya maka haƙƙoƙin da suke da shi a kanka in dan uwanka ne in ma makwabcinka ne duka ya ce ka kyautata masa abin da ka taimake shi da sauran amma a babu addinin su musulunci bai daga maka sama ba to kai kada ka ce za ka yi dan kamar da musulunci ina ba ta gane no go area ne musulunci Allah ka shirya da saboda haka wannan shine abin da mutane kada a wato mutum ya rubu ya ce yana so ya faranta wani rai ko kuna harkar ta kasuwanci eh kasuwanci ya ɗau ku ci gaba da kasuwanci in aka zo wajen ibada kasu a ibada ne wanda baka kira da ka ce mun kaza ba addini na ya hana a shi nan ba ka da mai ne ya san tana da addini kamar yadda shi ma yake da addinin sa ko to amma ya mace kaza eh wannan addini na bai hana ba amma a wannan addini na ya hana shi nan ba ka huta shi da kanka ka tsaya tana ta wani kungiya kungiya ba to sai ka faranta ma wani rai ka faranta wa ubangijinka shi ne sai ka samu yadda mutane in ka bakanta wa ubangijinka yadda da kake nema wajen mutane ba za ka same shi ba don san yana karkashin yatsu ya biyu da cikin yatsotsin ubangiji yana juya su yadda ya gada ba shi ne zai iya sa su fahimce ka shi ne zai iya sa ba za su fahimce ka ba kawai wannan Allah ka shirya da Allah madaukaki ya nuna a cikin akwai ma babu wannan a wannan mu'amala kada a zage su to ga wanda ma ba sahabi ba Ya yace wa qaulullahi ta'ala dina haka kuma Allah ya ce dangane da mu da muka zo a bayan sahabbai wallazina ja'u min ba'dihi wa'anda suka zo bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يقولون سنا سوى ربنا اغفر لنا يا الله كتابر دامنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان إذا هم صحابي وانا سكر قباتيهم بالإيمان أو نسو سكر جامو مسلمتي كو suka tallata ni da kai muna tutiyar musulmai ne ta dalilinsu saboda araba ta ala ba duniya ta jira ta araba ta musulunta ba su suka yada musuluncin har ya kai har ya kai azerbaijan har ya zo afirka inda kai yau muke tutiya cewa musulmai kuma haka wajibi ne ibada ne ni da kai mu roƙa musu gafarar Allah yaquluna muna cewa rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da ƴan uwanmu da suka gabace mu da imani a cikin wannan musulunci wala taj'al fi Bin ghillan ya Allah kada ka sanya cikin zukatanmu kwafi lil na amanu ga waɗanda suka riga mu imani su ne sahabbai rabbana ya ubangiji innaka rahimur rahim lallai kai kai tausasawa ne kai jin kai ga bayanka saboda haka ka yafe mana ka yafe mu kaga ibada Allah ya sa ko ku yi da roƙa musu ne gama. ba Allah ya sa mu mutum da tsine musu bane kamar yadda shi'a suke yi da matsayin tsine wa sahabbai a matsayin ibada mu Allah ya bautata mu ne da yi musu addu'a da neman musu gabara a wurin Allah da mu karanta duk da ya riga ya yi da su kuma duk abin da za su yi wa Allah Allah ce ya yafi ba zai fi da su ba amma ni da kai ba abu da wannan lamunan ba kaga wannan shine darajar wanda ya riga ka yau a arewa me yasa tun sai an yi maganar Sattauna da birniya ko saboda ne alkhairin da suka dasa babu wani kan arewa da zai iya dasa wannan haka ne ne sa ba a manta da su saboda su suka mana mai shimfiɗa na alkhairin nan ko ka wannan yanki to har duniya ta daɗe nan darajar tana to haka sa abai sai saboda duk wani abu da mutum ni zai yi dukiya da shi a duniya yau da dalilin su ne saboda su suka sallata musuluncin nan su suka yi yaki suka isar da musuluncin ne inda manzo Allah ya mutu musuluncin bai kai gare shi a lokacin su ba a mota ba mashin ba keke ba jirgin sama ba jirgin kasa sannan kuma mu jirgin ruwa gaskar yana da shi babu shi aka suka hau jaki alfadari rahumi doki haka suka tafi da kwale-kwale suka dinga tafiya har suka isa inda musulunci yake har birnin si a wannan lokaci kaga wannan mutumin da bai zafi ina ba ta gane kamar misali ne a ce yau kai kala ka je fitin kira dubu ɗaya na burge ka sai wani bawan Allah ya zo a cikin danginka akwai wanda yana da kuɗi da zai ke taimaka maka sai bai agaza maka ba sai wani bawan Allah da kuka yi karatu tun kuna firamare tare ya zo ya ganka cikin wannan hali ya ɗauke ka ya sa ka a sana'a ina ba ta ne. ta dalilin wannan sana'a kai ma ka zo ka zama biloniya yadda wannan ɗan uwan kaɗan nan ga jini wanda yake biloniya bai taimake ka ba bayan ka zo ka zama biloniya wai sai zo yana taimakon ka wannan taimakon yana da amfani a gare ka bai da amfani ko saboda ne ka riga ka kafa ko musulunci saboda su sun taimaki musulunci ne lokacin da musuluncin ke bukatar taimako ni da kai kuwa mun zama musulmai ne lokacin da musulunci ba bukatar taimako duk wani taimako da za ka yi wa addinin Allah kan da kake taimaka ba addinin Allah ka ba saboda ya riga ya gabu da kai ko ba kai addinin ya ci gaba da yaduwa haka ne amma su ana counting ɗan musulmai ne masu nan wani da wani su ne har aka zo yanzu an sai ka kirga musulman duniya ba za ka iya amma su wannan saboda haka su sun wuce misali isa manzala ne idan zukira ashabi fa amsiku in dai kuka ji an ambaci sahabbai na to ku kame kada ku zage shi kada ku aibanta su kada ku kullace su a zukatan ku ku dauke shi ku a zukatan saboda ne sun wuce wannan matsayi da za a ɗauke su da irin wannan an wanci wannan Allah ka shirya da saboda haka ka wannan shi ne abin da ya kunshi wannan gabar in Allah ya yarda ya raya mu zuwa majalisi na gaba za mu tashi a cikin fasali sabon fasali shi ne fasulun in Allah ya raya mu فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه الله na'am wa alaikum assalam na'am akidan zagin sahabbai ya zo ne bayan mutuwar mutum Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne a lokacin Ali bin wasallam ta wannan dalilin har aka samu wasu mutane suka suka yi gore shine duran farko duk wanda yake produce a duniya to yana yana kwaikwayon wannan bai hudan saboda shi ne ya koya wa mutane ya ce in kana so ka samu mutane su bi ka yi shuka ga shugabannin ka shi mutane za su karkata zuwa gari ka saboda mutane na fi wannan ina ba ta gani ko malami ne Ina ba ta an gane wannan marmaran akidan abdullahi bin saba a ke da ya dauka ya sani ko bai sani ba haka abin yi ba didi ba ne dalilin haka aka fara fulanin a kashe sai da Uthman. suka to za a kashe mutane uku nan da sai da Uthman da muawiya da kuma amru bin al-as shi sai da usman yana madina shi ne amirul mu'minin muawiya kuma yana sha shi kuma a bin al-as yana misra aka dauki flash din za a je a kashe shi kuma a lokacin da yake haji daya ya yi kilike shi ne kashe sayyidina usman wa'ancan kuma shakku wa sabu dama kashe su ba shi ne dalilin da za ku kashe sayyidina usman sabai yawancin sun tafi aikin haji kun gane to daga wannan lokacin ne bayan a kashe shi sai kirkiro shi a yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai zama khalifa bayan sa Ali bin Abi Talib saboda haka Ali bin Abi Talib ma Allah ne ya kirkiro wannan Ali bin Abi Talib ya ce lamma sami'tu al-qawla qawlan munkaran ajajtu naran wa da'awtu al-anbara yace da naji maganar ta yi nuni da yawa sai na sa aka kunna huta sai na kira kamfan ce irin waɗannan mutanen da suke cewa ni Allah ne ka ce masu a cikin wuta haka kunna wuta ya ce in sun ce ni ba Allah ba ne to a kyale shi in sun ce ni Allah ne a ce masu wuta ya ce farin fara musu azaba da wuta tun kafin na lahira shi kuma wannan shekanin Abdullahi bin Saba sai ya gudu kan Ali bin Abi Talib ya neme shi ya kashe shi sai ya gudu da ya gudu Ali bin Abi Talib yayi wannan ya aiwatar da wannan aikin sai ce wa sauran ya ce ba na gaya muku shi Allah bane kuna tantama ba ga Allah ta kansa ya nuna ba ba ki azabtar da wani da wuta ko Allah ba abin shi wata to dalilin kenan abin ya yi kamari har zuwa yau kenan saboda ka duk da ya yi wannan tafarkin tafarkin wannan ba yahuda ne kuma dalilin shi ko wannan musulunci kenan saboda ya dana ba kuma ya dana kuma har yanzu kuma wata wata mutum Allah ya sa mu dace na'am eh ba zai je ba eh ba kuwa yana tambaya ne mutum yana harka da wanda ba musulmi ba sai yana aure sai ya gari kishi tuci sai ya mai gaskiya musulunci na ranar zuwa saboda haka in an gama ɗaura aure ya fito zan maka abin da shi kenan sai ya san kai kuma ya san da addini wani abin da ka ce wai kana so ka faranta mai a'a ya amma in aka fito ka dawo gida a mai yi magana malamai sun samu a kan wani malamai yawancin malaman hijira suka ce bayan halatta ka ci saboda ai asali an yi shiri ba dan Allah aka yanka shi ba, saboda wa ma ufilla bihi li ghayri abinda aka yanka shi ba domin Allah ba shi karan kansa Christmas masu ai kirkiro shi aka yi babu shi a cikin a cikin shi wasu kuma malamai suka ce a'a babu ne bikin da Allah ce al-yawma aqulla lakum kitab wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lakum yau na halatta muku da da yankan waɗanda ba musulmai ba idan suka yanka dabbobinsu za ku iya ci ko da kun yanka da sunan masihu dan maryam saboda an yi wa wato hasan bin ali bin abi talib tambaya a karkashin tafsirin wannan aya aka imam ibn kathir ya kawo sa sai suka ce shatun dubiha bismil masih afala aqulu kace to kika manzala muna da tambaya rago ne ko akuya ne aka yanka da sunan yesu aka ce in jesus ne aka kikara mata wuta za mu iya ce sai ce allahu afuwun allah ya riga ya daga mana kafa a kai kadi a ba halana ta'amahu wa a ba halahu ta'amana ya halatta mana cin yankansu saboda aka yi ci, sannin la'urkul ka ce bitimin la ka ci kayanka in kana so yana ba ta gane so akwai sabani na malaman musulunci a wannan babu cewa akan yi yankan su ne ai musulunci ya ce a nan ne amma na kan wannan ranar shi ne aka samu sabani an gane yawa a duk mana waye ba waye ne ma ke a'a waye ce ne ma ya dalilin da ya sa Allah ce ka neme shi saboda an san ɗa namiji yana da tasiri wajen mu'amala tsakanin shi da matarsa misali cewa zai mata tasiri asiri to yawanci ma abin da ke kai su karya ne ba shi ba ne rangwada ne da iya abin da kawai ke kai shi karya ne kawai yana so ba ne wannan kawai rangwada ce shi da cokali da karfaro da waye da matsewa kaya da za su iya sa gajeren wando tana yawo ko a cikin gida shi ne kawai abin da ke mulki shi kawai wani abu ba kuma shi kansa ma addinin ma bai sani a nasa sai a yi kimar gajiyar kwayo ko ba wan ba wan karatun nan kama kenan eh, saboda haka shi hikimar da ya sa shari'a ta halatta kenan wanda kuma babu wannan ta baya fa magani ka baya fara da yan wasu musulma tana bukata ya je aure da yawa ai suna yi kaza ya mutu kuma yaran sun ni akwai matan da ta zo ita wanda ba ta aura ba musulmi ba ne amma wai ita tana sallanta yaran sun girma wai kuma tana so yaran su dinga zuwa su dinga sallah kamar yadda take yaran su ga su to wai kuma tana so musulmai su aure yaran ka duba duk wannan ba ta da mutane muke yi kuma duk ta ga wannan abin yi a bambanci wannan ba daidai ba ne Allah shi ne ta ba. Eh. to Allah ya yi maka ah, wanda wani malam kuka tambaya ka tambayi mana malam malam ke ka tambayi mana malam malam ke nan eh Allah ya samu dace kuma Allah ya ci a yi daga eh sai a tura eh na'am wa aleykum salaam. Hmm. Eh. yi ka zama mukri kenan an tursa saka ne ba wai ka su ban ka je dan san kanka wannan ya zama an tursa sakani. ne Allah kuma ya ce inna ma tajawaza al ummati a kafa wa nisyan wa kuli tukrihu ne Allah ya daga wa al'umma ta kafa akan abin da ke kuskure kan mantuwa ko kuma ba kuskure ko kuma aka kirsa ta ta yi ba don tana so ba Allah ya daga wa mutum kafa ba zai kama shi da wannan ba ga fada ciki Allah ya samu dace Eh. Eh. Eh. ba na gane shi kamar musulunci ya daga maka kafa akan wannan ina ba ta gane yadda Allah ya halicci duniya tsarin islamic calendar Allah ya amfani da shi cikin idan ta shuhuri inda ma isla ashar sha'ara hidayen watanni a wurin Allah da baki goma sha biyu ne yau ma khalaqa samawati wal ard tun lokacin da Allah ya sama da ƙasa Allah ya tsara wannan watanni goma sha biyu sai ce min ha arba'atul hurum a ciki akwai guda hudu masu alfarma su ne sacred month su ne rajab zulqa'da zulhijja da kuma muharram kaga waɗannan su ne wanda Allah ya sani waɗannan ai application one ne ai sun zo ne daga baya kuma sunan gumaka ne waɗannan januwari february da sauransu sunan gumaka ne ina ba ta gane ana amfani ne da su saboda amman bai albarwa ko ina da shi ake amfani shi na kuma ake amfani da shi amma ba wai jan ɗan da tsarin ba a yanzu misali ƙarin albashi da me ake yi da shi ake yi to kana amfani ne da shi saboda yanzu su ne suka yi dominating din duniya ake controlling amma mu musulmai komai zamu na addinin mu da wannan kalanda na musulunci nuna kalanda shi muke amfani amma wannan da ya shigo ana da saboda tarihi amma ba wai dan aka yi aiki da shi e a cikin idayarsa ya fada shi kenan amma ba ka ce ba hafi ba in na mu ma musulunci bai amince ka nan wanka ba happy new year sabuwar islamic to ina ba na ajiyu ba kuma ba kuna yawanci mu daina kallon a wanda ya halicce ka yi halicce su shi ne ce baya so kada kai to me ya kamata ku yi. kaza kawai a wani kaza you did not validate me sai ce ya my my religion permits that cikin ya za ki ce mai abin nan ne da ana faɗi saboda mutane ya riga ya riga ya ci jikin mutane ne yana wani ma ba kai za ka tuna ce kai can yana koya mutane da ciki ne. a eh, islamist duka saboda karancin fahimtar da muke da shi a addinin akwai abin da addinin mu dogo area ne in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga sayyidina Umar ya dauki wani yanki na al-daura yana karantawa kaga al-daura ko kuma can a wannan lokacin ya dauka sai abin aya ta burge shi ta yi kama da wata aya cikin Qur'ani sai sayyidina Umar ke ce manzo Allah wannan ayat ta yi kama da Qur'ani sai manzo Allah ya fata a shakun an sai min khattab yanzu kana shakka ne da musuluncin da na zo maka da shi wallahi ko da akhi Musa hayyan kama wasa'atu illa bi ba ta yace na rantsi da Allah ka dan uwana annabi Musa na da rai yau ba abin da zai sa ya kira a wurin Allah sai ya ji wanda Allah bai ce wa sai zama akwai mugu iriya a musulunci to mutum wannan yana da cikin mugu iriya akwai da musulunci akwai flexibility an gane mu'amala akwai flexibility sai mu bi shi amma a wajen ibada musulunci is rigid a wajen to mu ma sai mu tsaya a rigidi da musulunci ya tsaya a kai wannan shine adalcin da za mu yi wa kanmu kuma za mu yi wa addini amma muka ce sai mun yi pleasing din mutane saboda mu wani end their adoration ba za mu taɓa namu ba Allah ne ya halice su kuma shi ya halice mu kuma ya ce ba za mu taɓa yarda da kai ba sai ka musulunci da addinin ba ba za shi ne za su yi kai to za kuma ina zuwa idan haka inda gaskiya ne tsakaninmu da Allah ka taɓa ji Trump ya fito ya ce ya ce Allah da ake shi ka taɓa jin wani ya fito ranar sallah ya ce yana wasannin duniya wannan da Allah ka taɓa tsakani da Allah ni yau kan ma'adanci to sai mu za mu yi ta kokari sai mu yi filin su akwai abin da addinin ya nuna mana mu yi mu'amala da su na mu'amala yau da gobe lafiya an ba matsala amma in aka zo wajen ibada musulunci bai daga mana gaba ba to me yasa mu sai mun yi kokarin creative din abin da musulunci bai da shi ba wai kuma saboda muna so mu yi filin su ka taba gani sai da ake yawo da magana magana nan a duniya ka taba ganin wani wanda duniya ce ta san da su suna abin da su sun taba kuma sun ce suna kai wa musulmi ramar nan eh, eh abin da din su sallah karamin sallah ko babban sallah ko kaza ko da su na taba ji to me yasa mu sai mun ce sai mun yi da su mu ne musulunci ba abin da ke karantar da ku na rayuwa ba in Allah ya kaddara rayuwarka kana zama da wanda ba musulmi ba musulunci ce ka ba shi hankinsa in yana aiki karkashin ka ka ba shi haƙƙi don kada ka ce ba musulmi ba ne da sauran kaga musulunci ya yi fitin ɗin komai amma ya ce in a wajen ibada su ne a'a bai da ba Allah ya da ce kuma shi ya da ce su shi ya ce mana da yadda da wannan abu ba domin kuma sai mu ce mun yadda muna so mu yi ɗin su mu'amala musulunci bai hana ka ba za ka iya mu'amala za ka yi mai kyauta za ka iya bashi kuɗi za ka iya biya wa 'ya'yansa kuɗin makaranta za ka iya taimaka masa yi masa ma gida duk wanda musulunci bai hana ba amma a wancan musulunci hana to yanzu aka ce don wancan musulunci hana sai muka ce a sai mun yi sun su wanda yana nuna rigidity sauran da musulunci ya mana flexibility bai sa kuma ba mu ce musulunci ya yi adalci a wurin ba Allah ne da ya gama mana komai sai dai in mu za mu sa san rabu mu fi to shi ne ba za mu samu abin kuma muke so ba ya kake so ba dai to ɗan da adoration ko kai da din da to ba za su yi ba don wanda ya ce ce ba za su yi da kai sai ka fita daga nasa kafin nasu lokacin da za su yi da kai kai yake abin da Allah ya ce kai aka su shi kenan kai wa kanka adalci ka musu injiniya wa alaikum salam na na

idan mu kuma za mu fada fushin Allah idan Allah ya fushi da mutum wanda yake sai ce ya dawo maka wannan fushin saboda haka mu yi kokari ne ne dan kawo ka kuma shi da kuskuren da muke san gane eh. eh shi ma dai reception ne baya halatta saboda ai ba wajen da ake yin wani abu ne lokacin gidan wanka ma ba ce ka ce ba shi da gaske magana mu mu tarbiyyatar da kawo kanmu to ku ci dokar Allah musulmi dan wanka kai ko kanin ka ne yake reception yayi aure yana reception musulunci bai ce ka ce ba uwan ku ɗaya uwan ku ɗaya da kai ka gama shan nono ka bar masa yanzu yana reception ko ka ko da maza ne shi ya kawai gaskiyar magana ku gane ka tarbiyyatar da kanka akwai duk mutumin da yake yana bin dokar Allah za ka ga ya kowa jin daɗi a rayuwa kana wa tsayawa da kan ma ka mai magana ba zai je ba ba ka kawo ka ba kai ne da kake kokarin prison ka ce da ba zuwa min ba da bai je ba ba mai magana ba saboda an san shi da kuka prison amma kai kika zance a isa ba ka zo ba kaza kaza kaza ka ka ka ka ka da ka amma duk mutumin da ya tsaya ba ba zai yi ba don ba ku fara magana idan an zai da shamsu ko infection ko a kaji da Allah ne ake a a ya ha ya bar sai a yi dole shi kila kila ne da Allah na a a reception daban wani ba ne walima a ne ta wancan kuma reception nasu ne ne ka gane walima idan an ce a ci walima ibada ne walima tunda maza Allah ce aulin walau nishadi ka yi walima ko da akuya ne kura ko ka yanka kira mutane wannan ibada ne saboda Allah ce musalli ne rabbika walham inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi yankanka komai na ka domin Allah ne to ne Allah ce ga yadda Allah ce mu abinda ake so a bamu tarbiyya shi ne mu musulmai ne mu da tsarin din kanmu right na addinin mu ce sai mun yi kokari mun barbaci wa'ansu kalmomi da wa'ansu suke amfani da shi mun sa shi mun mun juya shi sai mun musulantar da shi a'a mu ga wanda namu addini ya ce bi sai mu namu ba shi nan ba Yana mu musulmai ne eh ba a ce ka zanta ba ku daina me yasa manzo Allah ya ce me yasa manzo Allah ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa min na ga manzo Allah zama magana ya ce duk mutumin da ya kamaice shi da kristoci da yahudawa a wajen mu'amala ko a ibadarsa shi ma za a kira ya shi cikin su eh. musulmai ne abin da nake so mu gane mu musulunci ba abin da bai shiga wani rayuwa A gane duk abin da za ka yi ana so ka yi shi akan yadda musulunci ya ce A gane za ka yi aure auren ta menene ai ibada ce ko in za ka yi aure ai akwai yadda shari'a ta ce kai tunda kai musulunci ne sai ka bi tsarin musulunci shi shikenan tunda ka ce a'a tunda wannan is common yana sun saba ana yin irin su arabian nights ko irin su indiya waye irin su kaza irin su kaza duk wannan ai abu ne wanda mutane suka kirkiro shi babu shi a cikin addinin kai wannan addinin mu yace sai ka huta ba huta ba sai a za ci baka waye ba kaza wannan ya kalla maka waye wanka ina ba ta gane duk wanda ya ce bai waye baka waye ba ai ya san kada yake saboda kai da imfasan ai a wata ka waye amma abin da dokar Allah ya ce kai shi ka bi shi ka nan shi ka wayewar a matsayin mu na mutum wancan kuma ko kan su shi ne maganar da nace ka tsaya a walimar ka kawai shi ne ba ta kasa reception ba eh kai musulmi ne kawai eh, eh wedding party of my husband or my daughter suka ce walima follows immediately shi kenan

mu musulmai ne akwai wasu tarbiyya da musulunci ya bamu mu yi kokari mu yi cikin kan wa'annan tarbiyyar kada mu ce a wannan uh, is a common something mutane sun saba da shi so you want to comply yourself to them no mu yi abin da shi aka take so shi ne kawai a huta a gani kada ka ce a saboda an saba za mu yi kaza za mu yi kaza a yi wata shari'a ka ta amince shi ke an gani na eh dukkansu yanzu zuwaye suke yin happy birthday ai kiristoci ne da nasara kuma musulunci mu bai yadda da shi ba yanzu akan happy birthday wani musulmi zai fara gaba da kai ya sa a status ɗinsa su ne is yi birthday bai compliment ba ko ba shi bane eh, haramun kafin kai ayi duk abin da ya saba shari'a ba za ka yi shi kenan ka huta sai ce wani da to ai wani kaza shi kenan ka huta wanda ma zai ma magana amma in ka saba yi to shi ne za ka ta samu matsala da mutane za ba ta gane kawai shi kenan na'am wa alaikum salam da ai mun yi magana akan wannan ni ko ka tura mun eh, eh, da abin da hafiya shi ma mubaraka ba na a ba zan ce ma ko ba zan ma compliment saboda na zama shari'a koyi ne da kristoci da yahudawa suna yin hafi ne hafi kuma kristoci suna yi ne hafi sunday mu kuma muka koma hafi friday Allah ya samu dace eh a sakaice a cikin kashi jawon bai ta kai ku kai da bayani wa zan kunta da abu da eh

da ta fara mai magana ya amsa da ba ya ce mun wait ya shiga shagon shi ya buɗe sannan sai ya yi addu'o'insa ya nemi taimakon wa Allah shi sannan sai ya buɗe ya ce mun to oke amma kai musulmi aka yi wannan kuma an gari zai ce mu za ka jawo musulunci ko ba haka ba ku ce yi wa juna wallahi duk inda kake ana cewa wani ai an kai na gudu doka a wanda ma zai tallata maka saboda ya san cewa kai kai daidai ne amma ka ce za ka yi kokarin sai ka yi filizin ɗin mutum kai ba kai filizin ɗinsa ba kuma ba zai taɓa yadda da kai ba saboda ya san cewa akwai bambanci tsakanin sa ka bashi za ka kuma wanda shari'a ta taimake shi nan. na zauna lafiya gane wannan karatun wannan yana da mahimmanci yana da cikin kurakurai da tsewa yawa muke yi Who one just want to please so so so so so so so so so so so so so so so so

ba ba lallai bane kawai ba wannan bane matsalar mu ne kawai shine mu muna so sai mun burge matsalar mu muna so sai mun burge burge wannan da yake sa muke tsakanin dokar Allah amma ne addinin mu haifa abin da bai karanta da kuma duk duniya babu addinin da yawa kowane addini adalci kamar musulunci a gani a ciki Allah ya magana yadda za ka yi mu'amala da bayan kuɗi shi Allah ya yi magana yadda za ka yi mu'amala da Kirista shi Allah ya yi magana yadda za ka yi mu'amala da gashirar da suna ne a majusawa a ciki Allah ya yi ya yi ya yi ambaci waɗanda za ka yi mu'amala da su kowa da kowa hatta wanda suke kafare ne musulunci ya nuna yadda za ka yi mu'amala da su amma wanda mu da muke musulmai su ne su da yaushe wai mu muna so sai mun burge mutane wannan shine matsalar mutane matsalar ba a matsayin mu na musulmi mu bi dokar Allah ka yi hakuri ku cire tun wani son rai a zukatan mu sai in zauna lafiya kai ba ka zauna lafiya amma in na ce sai na burge wani wallahi wallahi wallahi da shi ne zamu san wannan na gida kenan ko kuma za mu ta burge su ba saboda ba shi bane Allah ce ni hakuri mu bi wannan Allah ka shirye mu Allah ka ba mu kwanciyar ɗabi'un mu Allah ka ba mu ikon yin aiki da abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kan ba duk abin da ke ya jarabawa ce a rayuwa ana roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kauda mana da shi ya mai mana gurbin da mafi alkhairi ya saka mana da biyayyen gida shi ne aljanna akan hakuri da jarabawar da muke ciki musamman a cikin wannan hali da muke ciki na rayuwar mu وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك